Gamayyar jam'iyyun adawa na People's Party of Nigeria PPN, Alliance for Democracy AD da Alliance Congress Party ACPN na jihar Adama sun shigar da ƙara babban kotun jiha suna kalubalantar ci gaba da riƙe madafun mulki na ƙananan hukumomi da kwamitocin rikon ƙwarya karkashin shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomin. Barista Sonde Wagira, kwararren loya ne kan sha'anin mulki a ƙananan hukumomi, ya mini fashin baki kan tanadi da kundin dokar ƙasa ta zayyana. jam'iyyu guda uku suka kai kara burin burinsu shine kotu ta jaddada ta tabbatar kan cewa an bi tsarin mulki wanda kashi bakwai na constitution na Najeriya inda ta tabbatar da kuma lamunta cewa mulki na demokradiyya ne za a yi a kananan hukumomi wanda duk yadda za a yi dole zaɓaɓɓun ciyamomi da kansuloli su ne za su kasance suna jagorancin local government. Jami'un adawan na neman kotun ne ta haramta ci gaba da mulkin kananan hukumomin da shugabannin ma'aikata ke yi. Kana suna buƙatar a gudanar da zaben kananan hukumomin nan da kwanaki casa'in. Akwai kuma buƙatar su na ganin an hana shugabannin kwamitocin riƙon kwarya na kananan hukumomin karɓa da sarrafa kaso da gwamnatin tarayya ke bayarwa da kuma wasu kudaden shiga da suke tarawa a malin su ga wasu daga cikin 'yan gamayyar jam'iyyar adawa da na hira da su da farko ga sunday amos dan takarar gwamna karkashin jam'iyyar ppn a zaɓe da ya gabata eh, muna so a yi zaɓe muna so kotu ta faɗa cewa yadda wayannan da suke rikon kananan hukumomi nan ba a kan ka'ida ba ba a kan doka ba ya kamata a yi zaɓe a bar jama'a su zaɓi shugaba shugabannin su ba waɗansu su zauna wani wuri su naɗa shugabanni ba shine demokradiya demokradiya an ce gwamnatin jama'a ta wurin jama'a don jama'a to shine abin da muke so kawai lokacin zabe yayi a bar jama'a su zabi shugabannin su a kananan hukumomi a takaice shine kawai magana suna muhammadu jabdi kaza mulkin wannan gwamnati kusan kusan wata uku ko hudu ko biyar ba zaɓen lokacin gwamnati ba kuma a doka bai kamata a yi shi ba tunda muna cikin lokacin demokradiya wanda kuma dokar najeriya hana a kusa da wuta shida ba a yi zaɓe ba shi yasa muka je da a demokradiya bai kamata suna hedin wannan gwamnati kamata ya zaɓe a samu zaɓeɓɓen kansul a gudanar da mulkin gwamnati. mai shari'a natan musa na babban kotun jihar adamawa ya tsaye da ranar goma sha hudu ga watan nan domin sauraron karan sanusi adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.